shirin da al'ajabi tv ya ɗauki nauyinsa inda muke karanto muku littafin nan zamani wallafar nafisa nuhusannab idan dai ba ta ba mun tsaya a daidai inda aina ote magana da likita ta ce don allah ya duba ta don azaba take ji a kasanta sosai aiko ba karamin rauni alhaji sami ne ji mata ba har sai da likitan ya ɗinke mata faɗar azabar da ta sha ma tashin hankali ne aina uku ita kaɗai ta san me take ƙudurtawa a ranta akan alhaji saminu don ta yi alkawari sai ta ga bayansa ita ce ajalinsa sai dai idan ba ta rai amma sai ta ɗau fansar abin da ya mata don muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba hajiya aziza kuwa ba ta taɓa tsintar kanta a cikin tashin hankali irin wannan ba ko bacci ba ta iya yi kamar zarariya haka ta koma wayar ta riƙe a hannunta ba ta da aikin da ya wuce gwada layin kalid ɗin Da cikin 'ya'yanta babu mafi soyuwa a gare ta sama da shi sosai take jin sa a ranta gani take za ta ma iya jure rabuwa da alhaji saminu amma ba za ta iya rabuwa da khalid ba ko ina khalid din ya shiga yanzu wannan irin abu ne haka ta janyo wa kanta wata fara da na sanin abubuwan da ta yi wasu yanzu da ta juya ta ga babu khalid idan ta tuna irin munanan abubuwan da ta yi dan kawai kar alhaji Saminu ya mata kishi har juya kan teki dan tunda ta iya binne jariri da ransa ta iya kwanciya da boka ta kwana arba'in ba ta sa goshinta a ƙasa ba domin kawai kare mata kisha a ranta da ya mata kishar nan gare ya ringa bin mata a waje ta san dai ba kishar ya mata ba amma zai gashi bin matan nasa har ya kai ya nemi matar da Khalid zai aura anya ko wata ran idan ya gabata gida ba zai iya neman umma kulsum ba tana jin umma kulsum a ranta fiye ma da Khalid wannan tunani kawai da ta ne ya karata mata da hankali kamar zautacciya ta miƙe ta waje da sauri ta nufi bangaren da ɗakin ta yake tana zuwa ɗakin ta ga babu kowa babu kayan umu kulsum sai farar takarda da aka ajiye mata akan gado ashir ya riga ya haɗa baki da umu kulsum akan ta ba su haɗin kai ko allah zai sa iyayen naso su gane abin da suke ba kyau inda ya ce mata ta nuna ta shiga duniya ba za ta jure ganin halin da mahaifinsa ya jefa kansa a ciki ba da sauri ta nufi kan gadon tana buɗe takardar a lokacin da zaki karanta takardar nan na riga na yi nisa umma nisan da ba zan taɓa dawa wajen ku ba ana jin kunyar a nuna abba a ce mahaifina ne ba na iya shiga cikin kawayena ba na iya shiga cikin mutane da inda na shiga haka ake nuna ni ana ga yan karuwar namijin nan ba wanda bai san halin abba ba wajen neman mata umma abin abba har ya kai ne matar da yaya kalin zai aura umma wata rana abba zai iya nema na ki bashi ya aure umma ke kin ce sai bayan ranki na haka umma nema na shiga duniya na biya na khalid idan na faɗa hannu na gari kenan idan kuma da gurɓatattu na haɗu ku kuka jawo min na barku, lafiya ni ce yarku wani irin mahaukacin ihu hajiya aziza ta saki bayan takarda ta sulale daga hannunta don ta kasa karasawa yau mai ke shirin faruwa da ita ne yaran ta biyu sun shiga duniya saboda abin da ta jawa mahaifinsu waje ta da sauri tana nufar ɗakin ashiru tana shiga ta zube a ƙasa tana ashir na shiga uku na lalace amma kulsum ita ma ta gudu ta banne dan Allah ka tashi ka nemo min su wayyo Allah na shiga uku na lalace Saminu ka ga me ka jawo min ko kuka take sosai har tana shiɗewa Ashiru ko littafin da yake karanta ya ajiye a gefe sun kuyar da kai ƙasa haka kawai ya ji hawa yana zubo masa ɗaguwa ya hankali yana kallon hajiya aziza cikin rawar murya yana umma ni ma ba zan iya jure rashin su ba tafiya zan yi umma kulsun taimun daidai da ta gudu dan ba za ta zauna bakin ciki ya kashe ta ba ummu kulsum ba ta iya shiga cikin mutane kusan rabin ƙawayenta abba ya ji ya neme su hagori suke mata kin ga kwada ta zauna gara ta tafi ko ni ma tafiya zan yi umma ba zama zan yi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashiru kan kaɗai kuwa ni za ka tona asiri ina za ka je wallahi na tuba dan Allah ka nemo min Khalid da wuta. na yi alkawari zan bar abban ku ya aure in dai auren nasa ne zai sa ya daina biye biye wallahi zan bar shi ba zan iya jure rashin ku ba na Allah kar ka tafi ka nemo min auta ka bata hakuri ashiru sosai ya ji daɗi a ransa amma sam bai nuna a fuskarsa ba hasali ma wa ya ja akwatinsa kamar da gaske ya fara loda kayansa a ciki cikin tashin hankali ya hajiya aziza ta je ta rungume ashiru tana ashiru kai ma guduwa za ka yi ka banni dan Allah kar ka tafi wallahi zan bar abban ku ya aure karfa min asiri kar ku sa zuciyata ta buga daga ina zan fara ne kuka take sosai tana ƙara rike shigan. hashira a hankali ajiye akwatin hannunsa ya zube ƙasa yana shi kenan umma ki bar kukan haka zan je na nemo su da sauri ta cika shi tana dan Allah ka nemo min Khalid ka ce masa ya dawo wallahi zan warware duk abin da na yi saboda abban ku ya aure sakin baki yana kallon ta sai a lokacin hajiya aziza ta san ta yi sufutar baki ta damƙe bakinta da hannu biyu ashiru kwa jikinsa ne haurawa ya ɗaga hannunsa yana nuna hajiya aziza Umma dama ke ce kika jefa abba cikin wannan halin da sauri ta fara girgiza kanta tana a'a ba ni ba ba abin da nake nufi ba kenan ina nufin zan yi wa abban ku magana ya yi aure ya daina biye-biyen da yake ashiru waje kawai ya yi dan ba dan uwa uwa ba ce da baya jin akwai wanda zai raba shi da hajiya aziza yanzu duk tsawon lokacin nan dama mahaifiyarsu ce su jefa abbansu a cikin wannan halin saboda kawai kada a yi mata kishiya wani wace irin masifa ce ya tunanin cewa haba abin abban nan nasu san ba na hankali ba abin nasa ya yi yawa dama ya daɗe na zargin ƙila, akwai abin da yake damun abbansu don shi ba ma ya ɓoye neman matan nasa ba ruwansa da wani kunya amma alhamdulillah da allah ya sa ta yi zubutar bakin yanzu ya san bayan kan mahaifinsu ba ne dole ya sa malamai su ta mahaifinsu da addu'a ashur na fita ko hajiya aziza ta sauri ta bangaren ta kira bokan da ke mata aiki wanda ake ce masa bakin kumurci san bai haɗa hanya da duk wani abin alheri ba sai na shari kuka take sosai tana ta kiran wayarsa sai da ta yi masa miss call kusan goma kafin ya ɗauka cikin wata irin murya da idan ba kai da gaske ba sai a kusa kashe maka dodon kunne cikin kuka ta fara magana tana kumurci na shiga uku na lalace yara na sun gudu sun banne sun ce ba za su dawo waje na ba sai baban sai ya daina biyabiyan mata gashi kuma yanzu na yi zubuta baki a gaban yaro na dan Allah kumurci a karya min wannan aikin da aka yi masa ba zan jure na rasa yara na ba ka taimaka min gari a aurensa da na rasa yarana wata irin mahaukaciyar dariya bakin kumurce ke ce da ita sai dai kwashe mintuna yana yi kafin ya fara magana cikin kakkausan murya haziza halakin manta maganar da ne muke halakin manta dokokin aikin da aka yi wa mijinki ai ba zan iya karya asirin da muke mishi ba na ce miki akwai yarinyar da zai haɗu da ita ita za ta zama sallar karyewa asirin da aka yi masa sannan a ranar da asirin ya karye Inda kika yi ido biyu da mijinki sai kin haukace idan kuma kika gudu yanzu abin zai zo miki da sauki zai sake ki saki uku saboda tsana ce zai miki ƴaƴanki masu tsane ki kar ki manta don na gaya miki sai da kika ce kin yarda kafin ne masa aikin wannan yarinya da zai haɗu da ita za ta zama silar karewa asirin da aka yi masa don haka babu abin da zan iya yi a kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku wallahi kumurci din na manta ni kam wata irin masifa na jefa kai na ciki yanzu babu taimakon da za a min yaran na su dawo ba zan iya tsayawa na haukace ba amma zan gudu ni dai buri na ‘ya'yana su dawo ka taimaka min me amfanin dawowa ta zo tun da kokin gudu ma idan mijinki ya dawo hayacinsa tsanaki za su yi shi ma ya tsanaki a gaskiya babu abin da zan iya yi don jiya ma na ga kwalbar da aka sa mijin naki ta ɗan girgiza Don kamar ya yi addu'a jiya kin ga kowane lokaci zai iya haɗuwa da wannan yarinya da nake gaya miki aikin da aka yi masa na iya wargajewa a kowane lokaci da haka ki fara tunanin makomaki ba na ki ba daga haka ya katse wayar hajiya aziza ta ɗora hannu a ka cikin azabar tashin hankali tana zagaye ɗakin don ta san komai daren daɗewa dole asirin ce karya yanzu tsoronta ɗaya kar alhaji sami na haɗu da yarinyar gashi ta sa kanta a tsaka mai wuya menene ya rufe mata ido duk ta da abin da zai biyo baya tun da duk babu alheri a cikin zaɓin bin? na farko ya fi hatsari ga hauka cewa na biyu ko miji ya sake ta saboda tsana 'ya'yanta masu tsane ta kenan sai ta tashi a tutar babu kuka ta rushe da shi tana ɗora hannu a katana na cuci kaina ni aziza na bi wa son zuciyata yanzu ya zan yi da rayuwata shigowar alhaji samina cikin gidan da sallama ne ya sa ta tsayar da kukanta tana waro ido cikin tsananin tashin hankali dangane take kamar ma ya haɗu da yarinyar shi ko yana ganin ta haka sai ya ɗauka duk saboda kali take wannan kukan jiki a sanya ya ƙarasa wajen ta yana wai duk saboda kali kike wannan kukan ki hakuri zai dawo insha Allah na sa a nemo shi amma kulsun mata guda alaji na shiga uku na lalace kaga abin da ka ja mun ko waro ido yana wace umma kulsum nan ka kawai hajiya aziza take dan abin da ya haɗe mata tunda take bata taɓa tunanowa kanta irin wannan tashin hankalin ba sai yanzu har ta tsinci kanta ciki wai gudu ita ce mafita a gare ta ko kuma ta bari ta haukace din saboda kar 'ya'yanta su tsane ta wajen alhaji ya ne da gudu shi ma cikin tashin hankali dan bai taɓa kawa ita ma umma kulsun za ta iya guduwa ba wai wannan irin abu ne tun zira shi ya je nema ya na'u gashi yana son zuwa ya bata makullin gida da motar ya kasa saboda bai san da ya zai tunkare ta ba ga umma kulsun ita ma ta gudu daga ina zai fara yana cikin mota da fada kansa ya ma rasa abin da ke masa daɗi wata budurwa ta zo wucewa ta neman ta halin da yake ciki ya ma manta abin da ya fito da shi alluran neman matan nasa ya motsa masa ya bi bayanta a mota ya nema ta hon bangaren dr yazid kuwa suna gama waya da mahaifin mubina ya sa aka zo aka kwashe ka. mubina aka bi ta da shi gidansu daga na ya nufi gidan iyayensa ya faɗa musu ya saki mubina saboda wani ɓoyen dalilinsa bai dai fito fili ya faɗa musu ba sanin mutum ne shi mai zurfin ciki ya sa duk suka bi shi da addu'a don sun san ba zai faɗa musu abin da ya sa suke ta ba karfe takwas na yi yawan kayan gidan su yasmin har mamaki yake ya aka yi mayan manta da yasmin shi ya san ita yake so ya kuma so aura bai san yadda aka yi abin ya juya ya koma kan mubina ba shi bai ma san me zai ci wa yasmin ba don ya san za ce tunanin yaudara ta dama yi alhalin shi bai san ma ya aka yi manta da ita ba addu'a yake allah ya sa bata samu wani ba dan yana bala'in santa shekara ɗaya da rabi anya ba ta samu wani bakwa a haka ya ta sake-sake ya karasa kofar gidan sismin din a nan ya samu yaro ya aika ya masa sallama da ita don tun da ma ya dawo hankalinsa yake gwada wayarta ba ta shiga yaron dawa ya ce wa ke sallama da ita sunansa ya faɗa yaron sai da aka jima sosai kafin ya yasmin ɗin ta fito da yaron wani irin bugawa kirjinsa ya saboda ya san this is the girl he loves kura mata ido yayi har ta karaso wajen fuskar ta ɗaure don taso shi sosai da ya daina kiranta ma ya daina zuwa har ɗan zazzaɓi ta yi har wajen allah ta kai ƙararsa akan yaudarar da ya mata akan cewa allah ya sa shi ma a yaudari wani nasa da ƙyar ta fara kula wani nura da aka samu su rana wanda sai da ya da gaske ta fara sansa duk da ba wai manta ya ziɗinta ba ga mamakinta kuma kawai ta je na sallama da ita ko me ya kawo shi wajen ta oho ita da ya rage saura sati uku bikinta da nura yanzu ko zuba mata ido kawai yayi ya kasa magana wani irin ta na huda ko ina na jikinsa he is so scared har addu'a yake sosai Allah ya sa ba ta samu wani ba dan ya san tana da kyau da tarbiyya da kowane namiji zai so samun ta matsayin mata in dai Yasmin ta samu wani mijin ba zai taba yafe mu na ba dan for now ya san he has been charmed ba hayyacinsa ya so ta ba malam lafiya daga ina ne fa ban gane ka ba Yazid murmushi ya saka mata da ya taya mata da tsimin sansa ta daɗe da binnewa a ranta ta kawo da idanta ya kuwa cikin kwantar da murya ya ce yasmin am sorry ban san ya zan miki bayani ki gane ba wallahi ba a cikin hayyaci na na guje ki ba i don't know what come over me wallahi ba da niyya wa dare ki ke ma kin san please ba sai kin zurfa ba bincike ba accept my apology i'm back in dai kin yadda ma a satin nan zan turo manya na yasmin wani irin marmashin takaici ta mai tafi da hawaye lokaci guda ta juya ta watsa masa wani mummunan kallo tana mai maka ka guje ni mai ne maka ka daina zuwa wajena you know i love you haka kawai ka janye ka daina zuwa and you think i'm that stupid da zan ta jiran ka you hurt me i waited for you Ba ka dawo wajena ba na riga na samu wani saura sati uku auren mu me yasa ka dawo ba all this while sai yanzu da nake shirin zama mallakin wani you are late is it there is nothing i can do about it i'm sorry daga haka ta juya da sauri ta cikin gida duk kiran da yanzu da yake mata ko juyawa ba ta ba tana shiga zauren gidansa ta zube ƙasa ta fashe da kuka ashe har yanzu tana sanya zip me yasa sai yanzu zai dawo me yasa duk tsawon lokacin nan bai dawo wajen ta ba sai yanzu da aka kusa auren aurenta leƙensa kawai take tana kuka shi ko yazid ya kifa kansa akan motarsa zuciyarsa na soyuwa yanzu shi kenan ya rasa yasmin kenan duk sannan da yake mata ya rasa ta kenan sai da ya kwashi awa ɗaya a tsaye kafin ya iya shiga motarsa ya tafi babu abin da yake sai tsine mu mubina dan ya san ko da ya samu wata ba zai taba haɗa santa da Yasmin ba. Mubina ku hadda rashin lafiya ta yi a lokacin da ta ga an kama ta kayanta, ita ma babu hajara duk yadda ta so ta daure kasawa ta yi sai da ta kukan da yan uwa ne suka ringa shigowa. Suna taimata jaje wanda rabin su gulma ya kawo su ga hawaici da suka ringa yada mata. Haka suka samu ɗaki ɗaya suka loda kayan a ciki. Har waɗanda ma ba san abin da ke faruwa ba sanadiyar kayan da aka da su suka san mubina auren ta mutu. kwana uku da faruwa haka sai ga su siya sun zo kamar yadda suka saba da kayan kwalan da makulashe sun ka babu hajara dan sun santa da kuɗin abin duniya har wani kirari take musu idan sun kamata tana shi musu albarka sai gashi tana ganin su ta murjike fuska ta ne musu kallon banza dan sai a yanzu hankalin ta da jikinta ta san cewa su ma sun taka rawa gani wajen ganin cewar mubina ta biye wa san zuciyarta Jikinsa ne ya sanye suka tsaya cirko cirko suna kallon juna Don Babu hajara wata taɓa musu haka ba sai a ce ta karfin halin magana don tana ganin ai ita ta gida ce ta nufi wajen Babu hajara Babu hajara ku ta miƙe da sauri tana daga yau ba na so na ƙara ganin wani a cikin ku ya zo neman mu bina ba na son tarayya ku da ita ku juya ku tafi kar wanda ya ƙara zuwa gidan nan safina cikin rashin kunya ta ce to fa me muka yi haka da za a ringa koran mu an mana wonin sai ka ce mu muka kashe mata auren Babu hajara a sharta kunduma mata saboda ta takaici aiko suka fare mata rashin kunya mu bayyana fitowa ta a zuce tana nuna musu kofa waje a kansu bata uwarta ba su asubaci aiko kamar ta su suka fara gaggaya mata magana suna tona mata asiri har ciki biyun da ta zubar maganganu dai marasa daɗin ji haka suka ringa faffaɗa mu bina da babu hajara wanda tashin su sai da ya fara janyo hankalin makota a ƙarshe babu hajara na kuka haka ta ringa ba su haƙuri don mubina ɗaki ta shige saboda tsananin kunya tona mata asiri da suka ringayi a gaban kannanta sai da suka gama iskancin su suka fice suka bar gidan baba hajara ita ma ɗaki ta shige ta ci kuka ta gode wa allah san ba ta ga laifin su siya ba laifinta ne da ta nuna tana kwaɗin abin su da a ce a yau ta ja girmanta ta play role ɗin uwa ta gari da da haka ba ta faru ba har 'ya'yan cikinta su zo suna gaya mata magana amma wannan kam darasi ne a gare ta za ta canja ta jawo 'ya'yanta jikinta ta san halin da suke ciki sai da dare ta nufi wajen mubina saboda zazzabin karfi da yaji ne ya rufe ta abincin safe rana daren da aka bata ma ko taba su bace ba sai da babu hajara ta tilasta mata ta ci tukuna ta tsuguna tana ba babu hajara haƙurin abin da su siya su kai mata janyo ta ta jikinta ta mata nasiha tare da kwanta mata da hankali ta nuna mata ita ma tana da laifi a lalacewarta da haka yanzu ta koma ga allah ta ta istighfari idan an kwana biyu ta koma islamiyyar su fatima saboda ba wani zurfi ta a karatun addini ba ba ta son zuwa islamiyya a lokacin da suke zuwa hakan ya sa kannanta suka wuce ta sosai ta ji daɗin shawarar baba hajara dan sai da aka kwana biyu ta tarmalan sha'ibu da magana koma islamiyya nan take ya amince mata ta fara bin su fatima duk da yadda ake gulmata da munafuncinta hakan bai dame ta ba ita dai yanzu yarda allah kawai take nema za ta nemi sani akan yadda za ta gyara lahirarta ta nemi yafiya allah don a yanzu tana nadamar rayuwar da ta yi a baya har kunya take ji idan ta tuna ba ta taɓa kawo kanta shirya ba sai gashi cikin ikon Allah sanadin haɗuwarta da Yazid da rabuwarsu ya sa Allah ya ganar da ita ta dawo kan hanya tun kan lokacin ya ƙure mata ɓangaren Aina kuwa tana ɗan farfaɗowa ta fara fuskantar kyara da tsangwama a wajen inna sosai take ganin tsanata ƙarar a wajen mahaifiyarta a wajen antibi kawai take ɗan samun sassauci ko da mahaifinta ya ji labarin abin da ta yi har kusa karya ta yi ya je neman alhaji samina amma bai samu ganinsa ba zuwansa hudu har wajen aikinsa amma bai samu ganinsa ba sai haƙura ya da zuwa bayan ya bar masa wasiƙa mai cike da allah ya isa na cutar da yawa yarsa sai da aina ta samu wata uku a cikin mawuyacin hali kafin antibi ta samu ta shawo kan mahaifin aina'u da inna akan safe mata faɗa suka yi mata sosai kafin mahaifinta ya nemi ta koma makaranta ta ci gaba da karatunta tun da dama ta diploma da ta koma makaranta ta kuma shiga islamiyya har a lokacin tana gwada tsohon layin khalid ta ji ko zai shiga tana nan dai makalar da sansa dan bata ma san haka ce zurfi a sansa ba sai da ta rasa shi tukun da dare takan yi kuka idan ta gaji sai ta ɗaura alwala ta dukufa gaban Allah tana kai masa kokanta akan Allah ya mata sakai da zaluncin da Alhaji samu ne mata duk da ta san ita ma da laifinta don da ta biyo wa son zuciyarta ba da yanzu tana ɗakin Khalid kila ma da ƙaramin ciki islamiyya ɗaya suke zuwa da mubina cikin ikon Allah sai ya haɗa jinin su, cikin ƙanƙanin lokaci suka saba da juna sabo na sosai wanda har ya kai su ga sanin sirrin juna suka ƙara riƙe juna da kyau don at least dukkansu suna da tabo da ba za su taɓa mantawa da shi ba babu hajara kam sosai ta yaba da hankalin sabuwar kawar da mubina ta wato aina'u sanadin su ma har iyayensu su ma suka san juna badi akwa a garin yawanta ita ma ta haɗu da sisiya inda ta yi jonin ɗinsu aka ɗora daga inda aka tsaya sai dai ya badiya ita ce lawrence ta cikinsu dan barikin bai wani karɓe ta ba sisiya ne suke kama kuɗi suke cin riba bariki ita kam kadangarin bariki ne ke muratta dan zama a iya cewa kamar yar aiki sisiya suka ɗauke ta saboda ba ta da farin jinin samari sam ko busasshen kirjinta da laftacen laɓanta su suke sawa ita nata kasuwancin baya ci ne oho ita kam za ta iya cewa a sadaka take barikinta sai abin da su siya suka ɗauko suka bata ɓangaren ku hankalinsa kwance ke aikinsa don ta ne cire aina'u daga ransa duk da ya san har ya mutu ba zai taɓa manta da ita ba kusan kullum sai sun yi waya da ashiru ya gaya masa duk abin da ke faruwa a gidan don har yanzu hajiya ajiza tana cikin tashin hankali da zulumi wanda ko baccin kirki ba ta iya yi a cikin fargaba da tashin hankali kawai take don gani take kowane lokaci asirinta zai iya karewa har yanzu wata gama sanin matakin da za ta ɗauka ba guduwa ya kamata ta yi ko ta tsaya son 'ya'yanta ya rufe mata ido har sai ta gansu hajiya aziza da take giant yar lukuta sai gashi ta dawo siririya abin tausayi khalid shi ma sai da ya samu malamai suka ringa cin mahaifinsu da addu'a dan sai da ashirin ya gaya masa da abin da ke faruwa na subutan bakin da hajiya aji za ta yi a gabansa kalin na da wata hudu a port harcourt allah ya haɗa shi da farida da take fana laya ɗinta a secondary school da farko rage mata hanya kawai yake idan ya ganta hanya saboda sai ya wuce makarantarsu kafin ya karasa ofis a hankali ya fara kamuwa da santa cikin kankanin lokaci suka yi wani irin shakuwa bai tsaya sanya ba ya je wajen manyanta suka ce turo iyayensa idan ya shirya aure in ya so ta ci gaba da makarantar gaba da sakandare a ɗakinta khalid bai tsaya sanya ba ya dawo a ɓoye samu kawunsa da umma kulsum take gidansa ya faɗa masa bukatunsa wato na san a nema masa aurenta inda ya nemi baya so kowa ya sani har ma abin ya kai ga kunna alhaji samina ko aziza haka kwa aka yi cikin ƙanƙanin lokaci aka yi komai ba tare da sanin alhaji saminu da hajji aziza ba amma ashiru da umma kulsum sun san komai aisha kawai suka ɓoyawa don sun san inda ta ji labari kamar hajiya ajiza ta gama jin labari ne a haka khalid da ya auren sa a ɓoye ba tare da sanin iyayensa ba a kuma wajen dina ummu kulsum ta haɗu da wani faisal wanda ta kamu da mahaukacin sansa don har san da take masa ya fi nasa yawa khalid na aure ummu kulsum ta kuma fatakwar da zama a wajensa kuma ta nemi dawowa wajensa da zama ne kawai saboda ba ta son ta da faisal shi kuwa khalid bai murna sosai da umu Kulzum ta dawo gabansa da zama ba. At least he will try his best to give her protection daga gurɓatattun samari. Alai Samina ko yana nan da jarabar neman matansa babu abin da ya fasa duk da kasan zuciyarsa ba so yake ba. Gani yake ma kamar akwai abin da ke kontrolin ɗinsa ya sa shi neman matan. Amma babu abin da zai don abin da ke rinjaya ta zai nemi matan ya fi ƙarfinsa. Tun ya watsar da tunanin Khalid da umu Kulsum. Sai idan ya ga Hajiya Aziza suke faɗo masa. har ya shiga damuwa tunanin ya faɗo masa a take zai damu har ya fita da nufin nemo su ko ya sa ya masa su sai dai yana fita in dai zai tozali da mace to shi kenan zai manta abin da ya fito da shi ya ci gaba da sheke ayarsa dr zid ku har wata 'yar karamar jinya ya yi saboda rashin yasmin amma babu yadda ya iya a haka ya haƙura duk da ko kaɗan babu abin da ya ragu a san da yake mata don ji yake shi da aure ko ya tsaya wata soyayya za a daɗe gaskiya bai yarda ya rasa yasmin ba sai da ya je ɗaurin ta ya tabbatar ta zama mallakin wani ya haƙura da ita ya sa aka yi masa sallama da ya ta mata fatan alheri inda ya zama ita ma da ya dawo mata ta rasa kwanciyar hankali don kamar ninka mata sansa aka yi a ranta amma ya za ta yi ya dawo ƙurarren lokaci da babu yadda za ta yi to ma sauraron ma nan za mu sa aya a cikin wannan fili ku karkaɗa kunnuwa shirin da al'ajabi tv ta ɗauki nauyinsa inda muke karanto muku littafin nan zamani wallafar Nafisa na Husadna ni kuma anan Muhammad Umar kai gama da na karanto nake muku sallama ku huta lafiya mu haɗa a shiri na